من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير منوت رمضان شكرا جبود إيدة تليف دا أربعين دبيو hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha hudu ko muna cikin suratun nisa'i a jiya mun tsaya aya ta ɗari da goma a yau kuma insha Allah za mu tashi aya ta ɗari da goma sha ɗaya inda Ubangiji ta laki cewa wa man yaksib isman ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما انا قوم فسر ايه نقو قوم فسر توا وبنجي سبحانه وتعالى yana cewa man yaktub isman dukkan wanda ya aikata wani laifi na sabon Allah fa inna ma yaktibuhu ala nafsihi to fa yana aikata saƙon Allah ne akan kansa wato ma'ana laifin yana komawa a sa ne ba za ta shafi wani ba shi za ta shafa wa aliman hakima ubangiji ta'ala masani ne duk wanda ya aikata wani laifi ya sani sannan hakiman bi hikima ne a wajen wato Ukuba ga wanda ainihin ya saba masa ma'ana dukkan wanda ya je sabi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai cutar da wani ba sai kansa ya cutar kamar yadda ubangiji ta laki cewa Lahama kasabat wa alaiha ma kasabat duk abin da ka je kai na aikin alkhairi to alkhairin zai koma maka ne abin da ka je kai na aikin sharri kuma shi ma sharrin zai koma a kanka ne saboda haka in kai don kanka kenan kamar yadda bahaushe ke cewa kowa ya yi don kanka haka na cikin suratul fusla ubangiji ta lati man amila salihan fali nafsihi ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد duk wanda ya aikata aikin alkhairi don kansa wato shi ya nema wa kansa alkhairi da falala wanda ya aikata mummunan aiki kuma to sharrin yana komawa a kansa ne ubangiji ta'ala baya zaluntan bayinsa wato ba za ka yi aikin alkhairi a hana ka ladan ba kuma ba za ka yi aiki wani ba zai aiki sharri a zo a tsora maka alhakin ba a'a in kaga mutum ya samu alhaki ko zunubai a fayil ɗinsa to dama shi ne ya jawo kansa shi ne wannan aikin idan kuma ka ga ya yi wani aikin in yi aikin alkhairi a duniya kuma ba za a haramta masa ladan ba isa idan aka gama ubangiji ta yana faɗa a cikin hadisi kudusi ya ya bani adam innama hiya a'malukum usiha lakum faman wajada khairan Ahmadillah, wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsahu ya ku yan adam ayyukan ku ne nake kiyaye muku su sun fi manuwafikun iyaha sannan mu cika muku sakamakonsu dukkan wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ku ya samu sharri wato kishiyan alkhairi ya zargi kowa sai kansa kai ne ka jawo kanka shi ya sa abin ta fada a kanka idan kuma kai ka gyara halayenka kai abin da Allah ta'ala ya wajabta maka na umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka ko da wani ya je ya aikata ta'asansa ba zai shafe ka ba Allah ta'ala baya kama wani da laifin wani ya ce wala taziru waziratun izra ukhra wato laifin wani baya baya shafan wani da laifin wani zai shafi wani da sai Allah ya zama azzalumi kenan a ce kai laifi ba tun wani yayi kawai shikenan kuma ya saka wutar jahannama a kama ranar lahira da laifinsa Allah ta'ala ba azzalumi bane Allah baya zalunta bayansa ko daidai da kwayan zara. saboda haka kayi wa kanka kiyamul laili ka gyara halayenka kai aikin alkhairi wanda za zaka samu falalansa gobe kiyama ka kaurace wa ayyuka na shirri domin kar ka je ka fada cikin wutar jahannama Ya Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu aliman Allah ta'ala mai ilimi ne masani ne da laifukan bayinsa idan sun yi ya sani ba abin da yake buya masa sannan hakiman kuma mai hikima ne wajen yi musu uquba kowa za a masa oko ba daidai gurgudun laifinsa gurgudun laifinka gurgudun irin azaban da za a maka ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu ya tsare mu sai ubangiji ta Allah ya ce ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به bari'a. ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا Ubangiji ta lace wa man yaksib khadi'atan duk wanda ya aikata laifi komin kankantansa au isman ko babban laifi thumma yarmi bihi bari'an sannan ya jefi wani kubutacce da wannan laifin shi ya je ta'asan amma yake wani ne yayi to dukkan wanda ya haka faƙad da buhtanan wannan ya ɗauki ƙarya kirkiran ƙarya wa isman mubina da kuma laifi wanda yake bayyanin ni wannan ayan da tana magana akan wa'incin mutanen waɗanda suka yi wato suka yi sata sai so suka so su dora wani shine Tomatu binu Ubairik da ya je sata sai je jefa sulkin a gidan wani sai ga ƴan uwansa yi wata dabara su kuma sai suka ce to ai ba su ne suka sa kan sai aka samu wasu mutane kuma suka zo suka yabe su saboda zahirin su mutanen kirki ne mutanen usairu bin nu'man sai suka zo suka ce ah, ai wayannan banu ubayrik mutanen kirki ne bayin Allah ne ba san su da irin wayannan abubuwan ba sai su ma sai yadda saboda kaga idan mutane suka zo suka aka yaba maka mutum ba san shi da abu ba aka ce yayi to kaga kai shakkan wannan abu to amma a sai sun yi wannan laifin daga ba Allah ta'ala ya tona asirinsu to shine ubangiji ta'ala ya dukkan wanda ya aikata laifi khadi'atan laifi karami ko isman ko kuma babban laifi sannan ya je ya jefi wani da laifin wato yau wani karfin sa sai ai wane ne ba shi yayi ba to ya sani fa ya dauko wa kansa dale da goron dutse saboda haka ya ɗauki babban laifi da kuma ƙarya da yayi kirkiran ƙarya wanda Allah ta'ala zai kama shi da ita ranar alkiyama domin wannan laifi ne ko kuma zalunci ne ka je kai laifi kuma ka zo ka tsora wani wannan yana faruwa mutum ya yi abu zai ce ba shi sai ce wane ne ya je yi. wani har a masa hukunci mutum yakan yi sata a je a tsora wani shi gina a je a kama shi shi ya yi ta'addancin amma sai ce ne ne a je a masa hukunci musamman idan bai da gata ne sa a ɗaure shi a gidan yari shekara goma da sababin shirin da aka masa wanda ba shi ne wannan abun ba saboda rashin gata babu mai fito da shi wani ma jami'in tsaron ne zai yi laifin sai dora wani ya je a kama shi kuma a je a masa hukuncin kisa a kashe shi to duk wanda ya wannan ya tanadi haduwansa da ubangiji subhanahu ta'ala rana alkiyama Allah ta ya dau babban laifi kuma zai je haɗu da sakamakon hakan idan an yi tashin alkiyama sai ubangiji ولولا فضل الله عليك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Ubangiji ta'ala ce walaula fadlullahi alayka ba don falalan da Ubangiji ta'ala ya maka ba wa rahmatuhu da rahamarsa ba la hamma ta'ifatun minhu da wasu jama'a daga cikinsu da sun yi niyan an yi billo ka su da kai wato su ne jama'an usairu bin urwa waɗanda suka zo suka ce ai wa'annan mutanen wa'anda ake tuhuma da satan sulke na yaƙi mutanen kirki ne ba a ma san su da laifuffuka ba to ba don Allah ya tona asirinsu ba da sun kadda kai kaje kai hukunci akan wanda ba shi ne laifin ba ubangiji ta lace wa ma yudilluna illa anfusahum ba wanda za su iya batarwa face kaunansu, ba kai saka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin ma'asumi ne ko ya yi abun sai Allah ya fadakar da shi ga yadda abun yake wa ma yabrunaka min shay ba za su iya cutar da kai da komai ba inji ubangiji subhanahu wataala wa anzalallahu alayka alkitaba Allah ya saukar maka da alqur'ani wal hikmata da hikima ita ce sunna wa allamaka ma lam takum ta'lam kuma ya sanar da kai abun da da baka sani ba ta hanyar wahayi wa kana fadlullahi alayka azima falalan Allah mai girma ne akan ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dukkan wanda ya je kukkulla wasu abubuwa ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sai ubangiji ta'ala sai tona asirin domin kada manzala sun ya je laifi ko ya cutar da wanda bai ji ba bai sani ba shi yasa ba za su iya kwadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma wani wanda ba annabi ba wani zai iya zuwa ya shirya maka wani abu ga mai laifin sai nuna maka wani ne mai laifin tunda baka san kai ba sai ka yi hukunci a bisa abin da ka gani na wato ainihin na zahiri sai Allah ta'ala ya ce ba za su iya cutar da kai da komai ba kuma ubangiji ta'ala ai ya saukar maka da alqur'ani wal hikma da kuma sunna to addinin musulunci gaba ɗayan sai yana cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka wuce su to yawo zaka je ba shirya kake nema ba ubangiji ta lati kan manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin ubangiji ta lati yayi wa mu'mini baiwa ya musu falala ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin cinsin mutane ya aiko musu da annabi alaihi salatu wassalam wanda kuma shi mutum ne dan uwansu ba mala'ika bane ballanta nasu ce ba za su iya wato wato huda da shi ba ko kuma ba za su iya yin abin da yake ba sannan kuma ba aljani bane ballanta nasu ce ba za su iya mu'amala da aljani ba mutum ne dan uwansu sannan kuma ya kasance yana karanta musu ayoyin alkur'ani yana tsarkake su daga dauda na shirka da na hasada da na munafurci da sauran zunubai sannan kuma yana koya musu alkur'ani da hikima hikiman imamu shafi ya ce ita ce sunnarsa domin hikima ma'anarsa ilimi yusul hikimata man ya sha wa man yusul hikimata faqad utiya khairan kafira. Allah ta'ala yana bawa ilimi wanda ya ga dama kuma duk wanda aka bashi ilimi an bashi alkhairi mai yawa to ilimi a nan, ana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an faɗi alkur'ani kuma da can mutane suna cikin bata ne kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana bautawa gumaka ne ana zalunci ne ana shan giya ana zinace zinace zina ba ne bane alfahari ma ake da shi shan giya ma alfahari ake da ita kwace da zalunci abun alfahari ne ai ka isa ma ka zalunci wani na shirka da bautan gumaka masu ma ana ganin su ne mutanen kirki masu bautan gunki amma manza ma ya zo ya tsamo da mutane daga wannan wato ainihin halaka to ubangiji ta'ala ya ce ya koya wa manzal sama alqur'ani da kuma sunna kuma dole mu fahimci alqur'ani da sunna kafin mu tabbata akan shirya manzal sama yace taraktu fikum kuma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abinda in kun riko da shi ba za ku bata ba shine littafin Allah da sunnata To da haka in ka bar alqur'ani ka bar sunnan manzal sama to wannan kuma ba shirya wato ainihin kake nema ba sannan Allah ta'ala ce wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya san da kai abun da da baka sani ba shi ma manzo san aida bai san shari'an ba ko bai san qur'anin ba bai san sunnonin sa ba sai ya zama annabin Allah sannan ubangiji ta'ala ya sanar da shi kuma inda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul shura yace wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ubangiji ta'ala ya ce haka nan muka yi maka wahayi na alqur'ani daga wajenmu daga al'amarinmu Allah ta'ala ya amince alqur'ani da ruhi saboda da ne zuciya take rayuwa Allah ta'ala ya ce Ta can baka san ma me qur'ani ba baka san ma me shiri'o'i ba shine imani sai dai Allah ta'ala ya sanya maka haske a cikin zuciyanka Allah ya maka wahayin alqur'ani da sauran shari'a ka san su shi sa ka zama kana shiryarwa zuwa ga tafarki wato ainihin madaidaici kenan ita shari'a neman ta ake yi babu wanda ake haifansa da ita ko an haife shi jahili bai san shari'an ba amma a hankali yau da gobe yana sani yana sani da kaɗan kaɗan dai har ilimin ya zo ya taru manzala sama ra'ani nan ba take aka masa wahayinsa ba shekara ashirin da uku ana masa wahayinsa a koya masa wannan a gaya masa a saukar da wannan ayan a yi aiki da ita daga ba a saukar da wannan ayan shekara ashirin da uku kafin alkur'ani ya gama ya gama sauka to kai ma kullum ku zo ka saurari tafsiri gobe ka zo wannan shekaran ka zo ka saurara a hankali a hankali zuwa shekara ashirin ko ashirin da ukun sai ka ga ka fahimci wato ainihin alkur'ani kasan qur'ani nan ko inda iya ramadan ne ana so a fahimce shi yana buƙatar shekara ashirin din kafin a iya sauke shi in dai daga bakara har nasi ne a masa dalla dalla a yi bayaninsa amma irin tafsiri nan da ake ne na jalale ne kawai ana fassara ana wucewa wannan a watan ramadana ma kawai za a iya sauke kur'ani kamar yadda ake yi ko kuma a yi rabi wata shekaran a zo a karisa rabin amma galibi wannan fassara ne ana wucewa ba ana tsayawa ne ana bayani dalla dalla yadda za a fahimci alkur'ani ba to ubangiji subhanahu ta'ala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi sallam wato ainihin shari'a da wannan ne kuma nake jan hankali masu tafsiri su dinga daukan tafsirin nan daga farko zuwa ƙarshe suna fassara shi ka dauka daga fatiha ka kai nasi ka sake juyowa kaga ka koya wa mutane alqur'ani gaba ɗayan sa kenan shiryen da ke ciki idan ka gama ka sake juyowa kuma ka dauka amma ka can ko wacce suran wata shekaran ka can ko wacce suran wata shekaran wacce to yaushe za yaushe za ka karanta alqur'ani kenan kaga har abada ba za a sauke alqur'anin ba so kaga wannan zabe ke za duba suran da take da kissoshi ita za a dinga bi ko suran da take da sauki ita za a dinga bi kuma ya kamata a dage a fahimci tafsirin ne ta yadda za a dinga yi shi daga farkonsa har ƙarshensa inda ka tsaya a wannan shekaran gobe ka ɗora wata shekaran ma ka ɗora haka har a gama tafsirin alkur'ani mutane su fahimci shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi da ita da haka ubangiji ta ala ya da manzon sama bai san alkur'ani ba daga baya Allah ya saukar masa da shi ya san alkur'ani sai ce wa kana fadlullahi alayka azima ya rasulullahi fadlan Allah ta da girma akan ka wato manzo kuma yana da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala shi yasa ki bayyana masa wa'annan abubuwan sai babu wani ma mai matsayi kaman sa shine afdalul khalq wa afdalul khalqi ala al-itlaq nabiyuna wa mil'an ash-shikak wanda fi kowa daraja a cikin halittan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kadina jayya wa afdalul khalqi jami'an ahmadu sallallahu alaihi Allah ni'mas sayyid mafi fitin halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madalla da shugaba annabi sallallahu alaihi Allah ya aiko shi da shari'a amma wato kowa da kowa ta shafe shi wannan yana maka falalan da ubangiji ta Allah ya masa kan annabawa akan aiko mutum zuwa kabila ko zuwa wani gari iya kabilan kawai ko iya garin kawai amma maza sun ya ce fabu istu idan nasi ammatan aka aiko ni zuwa ga mutane gaba daya da larabawa da inda ba larabawa ba kai har ma da aljani aljani ma musu karatu kuma sun musulunta akwai jinnun nasibin zakatin aljani ma akwai akwai musulmi kuma sun musulunta ne da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan falalati mai girma sannan manzo Allah sa sama shi ne wanda Allah ta'ala ya isra'i da miraji da shi babu annabi da samu wannan annabi Musa yana da matsayi a wajen ubangiji ta'ala amma da Allah ta'ala zai zai gana da shi turisina Sina ya zo wani dutse ne a Masar a nan ya zo Allah ta'ala yi magana da shi ya gana da shi amma manzala sa suna tun da aka ɗauke shi daga ɗakin kaba aka kai shi baitul maqdis akan buraka sannan kuma aka haura sammai da shi bayan yayi wa annabawa sallah a baitul maqdis da musulmanci sannan aka ɗauke shi kuma kowace sama a kunkusa a buɗe masa ana tafiya har aka wuce samman bakwai ɗin har aka je sijiratul muntaha har mala'ika jibril ya ce to ni kan iyakaci na nan amma kai zaka iya yin gaba Ya yi gaba ya je gana da ubangiji subhanahu ta'ala. wannan mu'jiza ce wanda babu wani annabi da ya same ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin qasa'is nasa nasa wato wasu darajoji da Allah ta'ala ya keɓance shi da su wannan ne farkon wanda kasa da ta tsage ya fito ranar alkiyama farkon wanda zai fito daga wato ainihin kazarin shi ne farkon wanda zai fara shiga aljanna shi za a fara budewa aljanna ya shiga kafin sauran wato al'ummatin kuma ko sauran annabawa su shiga sannan shi ne sahibu liwa'il hamd akwai tuta ta yabo wanda za a ba wa wani annabi ko wa ba wani annabi kuma wannan annabin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa ce idan an yi kiran sallah yi addu'an bayan kiran sallan nan a roƙa masa wasila da fadila yace wani matsayi ne wanda za a ba wani annabi amma ina tsammanin ni za a ba. bawa shine bayan kiran sallah kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati muhammadan al wasilata wal fadila وابعث المقام المحمود الذي وعدته sai ka roƙa Allah ka roƙi Allah ta'ala ka ce ya ubangiji uban ya Allah ubangijin wa'annan wa'annan wato wannan addu'a ko wannan kiran ita ce kiran sallah kuma wato ka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasila da fadila ubangijin sallah yayya ka ba wa sama wato wannan kusanci da kuma falala alwasila kusanci Alfabila falala sannan ka tashe shi matsayi wanda yake abun yabo wanda ka masa alkawari domin ubangiji ta lati masa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka Makamin, mahmuda da daddare ka dinga kiyamun laili kullum Allah zai tashi ka wani matsayi abun yabo to wasilan nan wani matsayi ne ina fatan ya zama ni ne za a ba shi yasa manzo kuma shine mai ash-shafa'atul kubra babban ceto sannan kuma za a bashi wata tuta ta yabo wannan tutan shi kadai yake da ita duk annaba suna karkashin wannan tutan ranar alkiyama daga nesa zaka hango ga can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tuta ta yabo wanda aka bashi kamar ya tabbata a cikin sunan na Tirmidhi hadisi ingantacce manzo sun ce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhar wa bi yadi liwa'ul hamd wala fakhar wa ma min nabiyyin adama wa man siwahu fa man siwahu illa tata liwa'i wa ana awwalu man tanshaqu alhu al-ardu wala fakhar manzo sun ce ni ne shugaban ɗan adam ba ina muku alfahari bane ni ne shu duk wani ɗan adam ni ne shugaban saranan alkiyama inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yace ni ne wanda za a bawa tutan yabo in rike ta a hannunan ranar alkiyama yace babu wani annabi tun daga annabi adam har zuwa karshe ba ce yana karkashin tutana adama wa man faman siwahu kaga tun daga annabi adam har zuwa annabi isa kowa yana karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko ba alfari nake wa sannan ne farko wanda za a fara tsaga kaka wato ainihin na fito so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da falala mai girma a wajen ubangiji subhanahu wata'ala da wasu darajoji da ya keɓance shi da su yasa Allah ta'ala ya ce wa kana fadlullahi alayka azima falalan Allah mai girma ne a gare ta shi yasa da ya samu wannan falalan mu kuma sai mu sai muka samu falalan da ta tsara sauran al'umma gaba ɗaya. idan kana lissafin jama'un annabawa wace jama'a ki tafi fi daraja suka ce jama'ar manzon Allah صلى الله عليه وسلم لما لما دعا الله داعينا لدعوته لأكرم الرسل كنا أكرم الأمم tunda manzo Allah ya zama fiyayyen manzanni to mu kuma mun fiyayyen al'umma shi yasa mu ne farkon kuma wanda zamu fara shiga aljanna kafin sauran wato ainihin al'ummatai to da haka mu ne komai mu ne a gaba gaba alhalin kuma mu ne a ƙarshe ƙarshe a zuwa duniya wannan duk muna cikin darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam albarkacin sa muke ci sai sa muka zama kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ko ne fiyin al'umma da aka halitte su domin domin amfanin mutane saboda haka mun samu wannan fadalan ne saboda dalilan manzo sama sai mu gode wa Allah da muka zama cikin al'ummarsa mu ya zama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko abin nan ah, alqazi ya bayana cewa mimma zadani fakhran mimma zadani sharafan wa fakhran wa kittu bi aqmu fi ada'u thuriyya دخولي تاس قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا يتنا daga cikin abin ƙara min falala da daraja kai har na samu ɗaukakan da gani nake ina taka tauraro kaza da ta na saman nan ina taka shi da matsan kuran takalmi na shine tafin kafata kasancewa na musulmi da kuma kasancewa na cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ƙara mini alfahari da wato ainihin daraja sai Allah ta'ala ya ce لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ubangiji ta late la khaira fi kathirin min jawahu. babu alkhairi cikin yawan ganawan da mutane suke yi yawan maganganunsu da tattaunawansu galibi ba alkhairi ne. illa man amara bi sadaqatin wanda ya umarni da ba da sadaka ko ma'arufin, ko wani abu na alkhairi ko islahin bainan nas ko kuma sulhu a tsakanin mutane wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka kam ibtigha'a mardati domin neman yardan Allah sawfa nutihi ajran azima da sanu zamu bashi lada mai yawa wato galibin maganganun mutane ba alkhairi ne. Kaɗan ne alkhairi sai Allah ta'ala ya bada misalai guda uku shi yasa manzala ya yace man kana yu'minu billahi wa da akhir falyaqul khairan ya su? wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko shiru idan za ka yi magana ka auna maganar ka kafin ka faɗe ta in alkhairi ne ka faɗa in ko ba alkhairi bane to shirun yafi yin magana amma faɗan alkhairi kuma yafi shiru kaga abin guda uku ne ko dai kai shiru ko ka faɗi alkhairi ko ka faɗi sharri to ka faɗi alkhairi yafi akan kai shiru kai shiru kuma yafi akan ka faɗi sharri to galibin in ka ga mutane suna magana suna surutu suna tattaunawa suna wani ganawa za ka samu ba alkhairi ba ne kaɗan ne wanda ganawansu ta alkhairi ne ko kuma maganganunsu ko hiransu yake zama alkhairi ubangiji ta alaƙi sai dai wanda ya umarni da sadaka ga sadaka ko babban abu ne sadaka aikin alkhairi ne sadaka tana gina addini kuma tana gina mutane tana gina al'umma tana gina addini addinin musulunci baya tafiya yadda ya kamata sai an samu masu ciyar da dukiyansu fi lillahi ko tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi aka abun yake tafiya an samu masu kuɗi da suka ba da kuɗinsu fi sabilillahi ake iya zuwa jihadi fi sabilillah sannan ake gina masallatai ake yin ayyuka na alkhairi so da aka ake tanadi domin abin da zai ɗaukaka addinin musulunci to so da aka sai masu mawadatanmu suna ba da dukiyansu fi sabilillahi kafin addini ya ɗaukaka saboda shi jihadi wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum sai kun ba da rayukanku da kuma dukiyoyinku gaba ɗaya akwai abun da ƙarfi da zai yi shi ba dukiya ne za ta yi shi idan ba a sadaka ba a cewa fi sabilillah ya zai a samu sannan kuma sadaka tana gina al'umma idan ana bawa al'umma sadakan su kansu mutanen za a ga suna fita kunci su samu daman bautawa ubangiji su subhanahu wata alayin da kamata shi sa manzala ta ta kwaɗaitarwa a kan sadaka ku yi sadaka ku yi sadaka wata ran an yi sallan idi ya je wa maza wa'azi ya musu wa'azi ya dawo kan mata yayi wa'azi yayi wa'azi sai ce ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aytu aktharakunna fi an-nar ya ku mata ku yi sadaka na ga mafi yawancin ku a wuta lokacin da ya Isra'il da Miraji aka nuna masa wuta sai ga mafi yawan yan wuta mata ne sai ce ku yi sadaka ku yi sadaka aka dinga ba da sadaka aka dinga ba ruwa Bilal ya buɗe mayafinsa sai suna ta jefa gwalagwalansu kawai abun wuya da yan kunni da warware suna ta jefawa kawai fi lillahi domin mai don su kare kansu daga wutar jahannama a sai sadaka tana hana mutum shiga wuta idan ba ka son ka shiga wutar jahannama ka dinga sadaka ka dinga sadaka ai manzo sama cewa wattaqun nar walau bi shiqqi tamra ku kare kanku daga shiga wuta koda da sadaka ne da abunan tsagin dibino ba ka da wani abu sai tsagin dibino mana rikin kayan dibino sai sadaka fi sabi lai tsakaninka da Allah don ka kare kanka daga shiga wutar jahannama kaga sai sadaka tana hana shiga wuta sannan manzo sun ya ce sadaka tana wato bishe kurakuri tana bishe zunubai idan kana bada sadaka Allah ta'ala zai dinga yafe maka wato ainihin zunubanka sannan kuma yin sadaka yakan sa albarka a cikin dukiya sai sa ce ma na kasa malun min sadaka dukiya ba ta tauyewa da sababin sadaka sai ma ta karo albarka take tunda ya ce ma min yau min yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani yaqulu aduhuma allahumma mun mumsikan salafan wa ya yaqulu al-akharu allahumma mun mumsikan salafan babu wata rana da gari zai waye face ubangiji subhanahu wata'ala yana sauko da mala'iku guda biyu shin yana cewa ya Allah ka bada mai ciyarwa fi sabilillahi mamayi wato ka daraja dukiyansa ka sa mata albarka in ya bayar ka miyar masa da gurbin abin da ya ba kuma in za a miyar maka gurbin ninkawa za a yi ninki goma kalla ya ya Allah ɗayan kuma yana cewa ya Allah duk mai rikewa ka halakar da dukiyan ka kwashe mata albarka sai zama ko dai ta lalace ko kuma ko tana nan din ba za ta yi albarka ba shi yasa idan Allah ya baka dukiya fa dole ne ya zama kana sadaka dole ne idan kana son albarka annabi Dawud alaihi salatu wassalam makeri ne kuma sana'an kira yake in ya kera ya sayar yana kasa dukiyan kashi uku idan ya kera abu galibi yana sai da shi dirhami dubu shida sai kasa uku kashi ɗaya zai bada sadaka ne fi sabilillahi kashi ɗaya kuma ya ajiye wa iyalansa abinda za a ci shekara ko kuma abin da za a ci zuwa wani lokaci kafin ya kera wani kashi ɗayan kuma sai ya ajiye shi saboda sadaka yau da gobe ya ba da ɗayan ɗayan ya ajiye buƙatar gidansa ɗayan kuma ai akwai masu zuwa yau in wani bai zo maka ba gobe wani zai zo maka da matsala sai dinga barwa ya dinga barwa har zuwa ya ƙare ya sake samun wani kuma ya sake kasawa uku yanzu don Allah duk wanda yake haka dukiyansa ba za ta yi albarka ma in kai sadakan nan ka kowa jin daɗi a ce kana neman kuma kana kana kana taimakon bayin Allah da dukiyanka kana taimakon addini da dukiyanka wallahi farin cikin da zaka ji daban ne kai ne mai gudun duniya kenan dukiyar ba ta tsode maka ido ba walam ara kal ma'rufi amma mazaquhu fa hulwun wa amma wajhuhu fa jamil saboda haka shi arziki bada bayar bada yin alheri abu ne mai dadi ba abun da ya fi shi dadi ga wanda ya bayar din sai da ma wanda aka bawa shi yasa sai ka dinga alkhairi ka bayar anan ka bayar anan izra jamilan walau fi mawdi'ihi wa lan yabi'a jamilun zuri'a inna al-jamila wa in tala az-zamanu bihi falaysa yahsuduhu illa alladhi zar'a ka ka dinga alkhairi kada ba a muhallinka ba ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan in kai aikin alkhairi ba wanda zai girba sai shi sai kai me ma'anan ko ba muhallin zama ko mutumin banza ne ka bashi in ba giya zai je sha ba karka ce sai bayin Allah na gari kawai za su mori dukiyanka a shi ma wanda ba na garin ba kila in ka bashin ya zama sababin shiriyansa akwai hadisi inganci sai wanda mutum wani mutum ya niyan yin sadaka ya niyan yin sadaka sai tafi da daddare cikin duhu ko yake son ya bayar kar ma wani ya sani ba a san ma shi ya bayar ba sai je ba wa barawo zuwa gari aka zo ana hira ba barawo ya je ba ta labari je an ba shi sadaka sai aka bana ta aiwa ne ya ba wa barawo sadaka wani ya ba wa barawo sadaka sai ji labari ya ce ya Allah barawo kuma barawo kuma ya Allah barawo sai ce to dai je ya sake dai je ya sake kuma sai ba karuwa shi yana son ya boyayya sadaka ne fi sabilla sai aka karuwa ta ce ai je an bani sadaka aka dinga faɗa ce da safi je je kuma wani ya je ba karuwa sadaka ya je ba mazina ce a sadaka sai ji labari ya ce Allahumma lakal hamdu ala ala al-baqiya ala abal ya ce ya Allah abun nan yabo nan yabo ya tabbata a godiya ta tabbata a gare ka karuwa kuma naje je naje yi wa sadaka sai ce to wallahi la atasaddaq annan lilata sai naje na sake wannan sadaka da daddare nan ma je cikin duhu ya je ba da sadakan a sai ce kudi ya bawa sadaka ko kaga miskini ke bawa ko domin tun tausayi ake da ita in ya san mai kudi ne zai bashi ne sai je bawa mawadaci mawadaci ne ce je wani ya bani sadaka nan ma ka dinga fada ana cewa wani ya je ya ba wa mawadaci ma sadaka wani mai kuɗi dauki ya ɗauki kan sai ba ne je ba mai kuɗi sai ce ya Allah Allahumma laka alhamdu ala sahihi wal baghiya wal abun nan abun nan wal qani ya Allah na gode maka sadaka ta kuma na kuskure na je na ba wa barawo da mazinaciya da kuma wato ainihin eh, mawadaci sai Allah ya aika masa da mala'ika ke sadakan ka gaba ɗaya guda uku an karba Ita kaga barawan nan da ka bawa Wataƙila dama talauci ne yake sa shi ya sata yanzu da ka bashi Allahu an yasta'fif wataƙila ya kame ya daina satan ka bashi jari zai je ya jari da shi Ita kaga mazinaciyan nan kila wataƙila talauci ne ya sata take zuwa tana zina yanzu ba ta da kai din nan wataƙila ta kame ba za ta yi zina ba dama neman kuɗi take yin zinan yanzu da ka ba ta kuɗi shi kenan yanzu ba za ta je ta yi zina ba Ka ga mawadacin nan watakila marowaci ne baya bayarwa da ka je ka bashin nan sai gane fa akwai bayin Allah na gari masu neman lahira a sai ana ba da sadaka kaga yanzu ka fitar da shi akan yin sadaka shi ma sai ya dinga yin sadaka da ga duk sadakan ka an amma kuma a zahiri ba a mahallin ta kai don shi yasa manzo su ma yana kyauta har mutanen banza wanda ba na ba su sai na umar ya ce ya rasulullahi wa inda mutane ma kace ka ba su kyauta shi sai aradu an yi yubakhiluni fala yajiduni bakhilan in ban basu ba za su zage ni su ce ni marwaci ne to ba za su same ni marwaci ba to kaga bayarwa ka ba wannan ka ba wannan shine shine amfanin arzikin manzo su ma yace al muqsiruna humul muqilluna yawm al qiyamati illa man fa'ala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza masu kuɗi su ne talakawa ranar alkiyama sai wanda ya dinga ba da dukiyansa wa nafaha yaminan wa shimalan wa bayna yadayhi ya bayar nan kai ma gashi kai ma gashi ya dinga miƙawa to wannan kan amma mawadacin zai tashi ranar alkiyama to kaga dukkan wanda ya umarni da sadaka ai yayi umarni da alkhairi za ta gina addini za ta kuma gina al'umma masallatan mu in ba kuɗi ina za a yi su mu ya za a yi su abubuwa da yawa na addini da zai tafi ba wani ma talauci sai ya sa shi ya kafurta ma ya koma ya koma ya koma kafirci don ya zo hadisi al faqru an yakuna kufran saboda haka talauci a zama kafirci yana kafirta wasu amma ana samu ana bada sadaka fi sabila ana tallafawa yan uwa sai kaga addinin yana yana karfafa to wanda ya umarni da wannan shi kan gana wasa ta yi kyau sannan na biyu kau ma'rufin ko wani abu na alkhairi kai nafila ka dinga yin zikiri ka dinga ayyuka na alkhairi kyautatawa iyaye sadar da zumunci ba makwata haƙƙinsu karrama bako dukkan abubuwan da suka shafi alkhairi ba da shawarwari masu kyau yin nasiha wa al'umma yana cikin ma'ruf domin gyara ne na al'umma kuma al'amru bil ma'ruf wannan al-munkar shi yake gyara al'umma duk al'umman da tare ta mai mata umarni da kyakkyawan aiki mai hana ta muna na ayyuka na al'umman ta yi asara yasa ubangiji ta'ala ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ko wannan al'umman ku ne fiye al'umma saboda kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana munanan ayyuka amma yahudu sai dai su lalata ka su nuna maka mummunar hanya amma ba za su dora ka akan ne kan abin da ke daidai ba haka nasara kiraiti fasikanci da sauransu to amma wannan al'umman ta samu wannan alkhairin saboda tsayuwa da take wajen da'awa zuwa ga addinin Allah da gyara aqidan mutane da ibadansu da halayensu sai zamana mun fi kowace al'umma alkhairi da za a bar umarni da ke aikin da hana muna na ayyukan kwada da mun zama ɗaya da yahudu da nasara ba mu da bambanci ke sa ubangiji ta la jaddada ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun lalle a cikin ku a samu wasu jama'a wanda za su tsaya suna kira zuwa ga addinin Allah suna karanta da al'umma suna umarni da kyakkyawa yake suna hana munana ayyuka to waɗannan mutane su ne masu rabanta ina idan an rasa irin wannan a cikin al'umma al'umma ta yi asara ta yi asaran duniya da lahira to ka nan dukkan wanda Allah ya bashi ilimi ya kamata ya sadaukar da lokutansa wajen karantar da al'umma ya sadaukar da lokutansa wajen karantar da al'umma ya kira zuwa ga addinin Allah in yayi umarni da kyakkyawa ke hana munana wannan kuma shine zai sa al'umma su gyaru takobi baya gyara al'umma barazana hukuma ba za ta iya gyara mutane ba don in ba ta nan dan su yi amma in ka gyara zuciyar mutum sa masa tsoron Allah ya ji tsoron Allah ko akwai wani a wurin ko babu zai daina sabon Allah zai bar ta'addanci zai bar barna a bayan ƙasa to kaga umarni da kitaki da hana munanan ayyuka su suke gyara al'umma shi yasa manzo Allah sama ya ce wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban thumma tad'unahu wa la yastajibu lakum ku yi umarni da ke na rantsa da wanda Na yake hannuna in ji manzalar sa sama yake ku yi umarni da ke ta aiki ko hana munanan ayyuka in ko kun ko lalle nan ba da jima ba Allah zai aiko muku da uquba azaba daga wurinsa sannan ku roƙe shi yayi muku kuma ba zai amsa muku ba wannan shine halin da muke ciki ga rashin zaman lafiya rashin tsaro da wahala ta rayuwa da sauransu amma na ta'addan ko ba a yi amma kuma har yanzu abun kaga laifin daga wurinmu ne laifin daga wurinmu ne da a ce karantar wannan za a gyara ta hukuma yadda take kashe kuɗi wajen tsaro da za ta kashe kuɗinta wajen karantar da al'umma koya musu tarbiyya irin ta addinin musulunci da ba a samu wayannan barnace barnace ba da an gyara al'umma in wanda ya riga ya shiga din shi bai fita ba to ka kare wanda zai zo ya shiga kuma za a samu hasana hiliya ka tsare wasu ba su shiga ba amma kullum karuwa ake an kashe wayannan wayannan sai su yi tsalle su shiga ana gama da wayannan nan su bullo in an gama da wannan nau'in na barnan da wannan nau'in kuma na barnan ya sake bullowa da fashi da makami ne ya addabe mu a kasar nan fashi da makami da sai saka fita hanya da kuɗi an tare can an tare can kenan sai wannan ta kare sai kuma Allah ya jarabe mu da boko haram shikenan sai kuma kashe jama'a wasu yan fushin ma suka je suka shiga cikin boko haram din kawai tunda ana balle bankuna ana balle shaguna ana ɗiban kuɗi shikenan kawai to wani fashi daban wani hanya kuma za ka je ka tare galibi mutane kudaden su suna banki za ka je aka shiga cikin wannan abu ana ta fama da wannan ana ta fama da wannan yanzu kuma yan kidnapping sai suka fito za a zo a saki mutum a nemi kuɗin fansa a zo a ɗifi jama'a sai sai an biya kuɗi kafin kafin a sake su to wannan jaraba haka take ta tafiya in wannan ta kare kuma ba a san kuma abin da wata za ta bullo ba amma inda za a koma zuwa ga ubangiji ta'ala a gyara tarbiyan al'umma shikenan da mun wuce nan amma mutane ba addini ne a gaban su ba Allah ta'ala shi ya halicci mutane kuma shi ya faɗi hanyar da za su gyaru faɗi hanyar da za su gyaru ɗin sai mu futa da dukkan wannan wahalan gaba ɗaya amma idan ba a bi wannan hanyar ba to za a dawwama ko a cikin wahala Allah ya kare mu sannan ubangiji ta'ala ya ce au islahun bainan nas o islahin bainan nas wato ko gyara a tsakanin al'umma shi da sulhu sulhu yana da mahimmanci domin rikici yana jawo tarwatsewan al'umma rikici a cikin al'umma yana hana al'umman ci gaba addinin su bai zai ci gaba ba rayuwar su ba ta ci gaba ba ba kwanciyar hankali ba za su ji daɗin rayuwar ba kisa Allah ta'ala bawa ba wa sulhu muhimmanci duk gana da za a yi ba wanda tafi kai umarni a yi sadaka ko umarni da kyakkyar aiki ko kuma sulhu sulhu a tsakanin al'umma ke za ce wa sulhu khair sulhu alkhairi ne ce fattakullaha wa aslihu za ta bainikum ku ji tsoron Allah ku gyara abin da ke wato ainihin tsakaninku innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum mu'mine yan uwan juna ne ku yi sulhu a tsakaninku Allah ya ta faɗan sulhu sulhu sulhu saboda rashin sulhu din shi yake kawo gaba a cikin al'umma kuma yi ta kashe kashen mutane yanzu rikici tsakanin makiyaya da fulani da manoma makiyaya da manoma gashi nan in an ya faru a can jarrafa sai sake faruwa a can babu fahimtar juna ne a tsakanin su makiyaya suna ga an tare musu burkalin su wajen inda za su dinga wucewa da shanun su su ko manoma suna ga ana shiga gonan su ana musu barna ko da haka ya za a yi dole a zauna a yi sulhu in ana son gyara hukuma ta fitar da Burtali ta fitar da wuraren kiwo a ware wasu wurare na kiwo ne na makiyayan nan su ma suna da haƙƙi su ma 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi a ware musu wuraren kiwonsu da burtolinsu inda za su dinga wucewa idan suka ƙetare wannan wurin sun zama 'yan ta'adda sannan masu noma suna da haƙƙi su ma a nuna musu inda za su yi noma nan ba wurinsu ba ne nan wurin kiwo ne nan wurin noma ne duk wanda ya ƙetare ya bar inda aka ce kiwo je shiga godon wani ya zama ɗan ta'adda wanda ya je kuma ya kan hanya ya je ya yi gona ko inda ake kiwo aka ware wurin kiwo ne ya je ya gona wannan ya yi ta'addanci wa abin makiyaya an zo an shiga gonansa wannan shi ya jawo kansa to su za su iya gyara wannan hukuma ne za ta gyara tun shekarun baya can baya ba an cire burtolin nan inda aka iyakance masu shanu za su dinga bi da wuraren kiwonsu idan ba a samu wannan ba kana da shanu guda ɗari ko guda dubu ko ina ya zama gona ina za ka shiga ka je ka kiwo ba inda zaka ka je kai kiwo kaga dole sai an gyara wannan shine sulhun kenan amma in ko ba a yi wannan ba to ba shakka ko ba an dinga rikici kenan tsakanin makiyaya da wato ainihin fulani saboda haka kowai ne dole a ba su su sannan dukkaninsu suna buƙatar nasiha suna buƙatar da manoma afuwan saboda haka makiyaya su ne fulani kenan ko kuma manoma su fulani suna buƙatar a musu nasiha su ji tsoron Allah su daina shiga gonakin mutane su ji tsoron Allah wallahi wasu da gangan ne suke shiga akwai ma ne suka canfa wai in shanunka ba su yi barna ba ba za su yi albarka ba a wannan shekara wallahi da kunne na naji wasu na fara ko za ka do akalla dai ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ka je ka shiga gonan wani in ma tara aka maka wai ka biya wai shanun ku za su yi albarka wannan ba wahayin shaidan bane kaga wannan rashin tarbiya ne inda an koya musu addini su san haƙƙin al'umma ba za su yi wannan ba sannan ka kuma kar ka zo kai gona a kan hanyar fulani inda suke bi in kai haka to ina za su bi dole su share gonan ka kawai su wuce kawai da kaga dole kowa sai ya san ina ne haddinsa ina ne haƙƙinsa wani kar shiga wato ainihin haƙƙin wani sulwa tsakanin al'umma yana da muhimmanci shi yasa musulunci ta halatta yin ƙarya idan za ka sulwa tsakanin mutane ko ƙarya ne ka je ka faɗa manzo Allah ta sama cikin sahih bukhari da muslim yace laysa al-kadhabu alladhi yuslihu bayna an-nas fayammi khairan aw yaqulu khaira wato wanda yake sulhu a tsakanin mutane fa ba makareci bane ko da yayi karya ya faɗi alkhairi ko ya dida wato abun akwai shi asalin magana akwai sai ka dan ƙara mata gishiri don shi ya ji daɗi ko kuma ka kirkire ta ma ka faɗa mutum ne yana gaba da kai to ne zai taimaka wallahi wane sai alkhairi yake faɗa akan ka wane yana ta fadan alkhairi akan ka wallahi yabon ka ma yake wallahi kaga zai ka dan dinga jin sassauci kana ba eh, kana fadan wani abu wanda ba ko ba hakan bane shi ma wanda sai ka je ka same shi wallahi wani yana ta fada alkhairi akan ka yace shi yace mutane ne suka hada ku wallahi shi masoyinka ne yana son ka kuma ya san kai ma kana son sa kuma abun bai faru ba shikenan ka je ka lallabi wannan ka lallabi wannan a haka kawai shikenan idan sun hadu sai su kama dariya wa juna sai su sai su yi musafa shikenan ka sulhunta su gashi ƙarya ka faɗa amma wannan ƙaryan halal ne saboda rashin jituwa da gaba a cikin al'umma yana iya haifar da barnan ba a san wanda ba a san yaushe za ka karewa ba a san ina ne iyakacinta ba sannan bin ta uku ba wanda ta rawaito hadisin ce ban ji manzo da kuma yana rungume dangane da abin da mutane suke faɗa ba sai abubuwa guda uku kai ƙarya kuma a baka uzuri sai abu guda uku na farko yaƙi, wurin yaki alharbu khud'a gidan yaudara ne ya halatta kai karya. in tana da amfani sai ka je ka samu kafuran nan ka ce tab ai Muhammadu shi da jama'ansa ina ba za ka iya da su Muhammadu ya haɗa runduna wanda ni kan ban taba ganin ma mayaka ma masu shiri da adadi mai yawa irin wa'annan mayakan ba ko sai Allah ya jefa tsoro akan zuka a cikin zukatan kafiran shikenan da Allah in Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu shikenan an ci galban su ya Allah ta ayi wannan a yaki ka faɗi wani abu wanda zai karya logon kafurai ko ya zaburar da su muminin sun yi haƙin tsakani da Allah idan ka yi haka babu babu laifi Allah bai zai kama ka da wannan ba wannan ya faru a yakin Hamrawul Asad kafurai suka zo suka yi wa musulmi barazana cewa ai Qurayshawa su sun hadu irin haduwan da ma babu irin ta kuji tsoron su wannan ya kara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma da wani ya je ga kafirin Muhammadu da jama'a sa sun yi sun yi sun yi shirin da ba za ku iya da su ba sai Allah ya jefa tsoro a zuciyarsu suka juya suka gudu sai ka naka ci galba a kansu sannan a wuri na biyu shine sulhu tsakanin al'umma nan ma an yi rungume za ka iya karya wacce ba za ta tashi ba sai za ka dinga faɗa domin kai sulhu a tsakanin mutane sannan na uku shine a hira da mutum yake da matarsa da halatta ya mata karya idan ya ga za ta ɗaga masa hankali amma karyan ya yi ta karama karama gon eh, ya yi babba ta tashi masa <laughs> ta ce ba ta zauna a gidan zawa ko yi magana da ce makaryacin banza kawai ƙariyar da da zai mata daɗi wanda ko da ta gano ma dai ta san cewa soyayya ne ta haka mata haka ba za ta tashi ba amma idan kai mata manya-manya ka yaudare ta daga bayan ta gano ba za ka yi mutunci a wurin ta ma to wannan neman mafita ne kake yi saboda tsoronta da kake yi go ka dan yi ƙarya saboda kar ka shiga wani hali ai ya halatta mutum ya ji tsoron matarsa ko ya kamata ma ya kamata mu ji tsoron matarsa tsoron mata da ya kamata ka yi shi ne tsoron karka mata wani abu wanda zai bata mata rai saboda son ta da kake ba wai tsoron za ta buge ka ko wani abu ba a'a cewa suka yi ihabuki ijlalan wa ma biki qudratun walakin wa ma biki qudratun alayya walakin mil aynin habibuha ina ina ina tsoron ki dan daraja ki da nake yi ne amma ba kina da ikon da zaki buge ni bane ko kuma ki da ni a ƙasa ko ki ci galba kai na in za mu yi faɗa ba sai dai idan kana son mutum zai cika maka ido ne son ta da kake yi shi dai sa ka ji tsoron yi mata wani abu to da kaga kenan kurjini ne irin na soyayya sai ka yi ƙarya wani lokacin saboda ka samu mafita domin ka ɓata mata rai sannan haka nan shi ta mace ya halatta ta yi mijinta ƙarya a irin hira da suke yi musulunci ya yi rangwamen wannan domin tsoron fushinsa amma ƙaryar da ita ma ba ta tashi ba ko in yi tashi wanda ba matsala ba ne kar ta yi manya-manya dan dai wayo-wayo haka ta yi, ya saboda neman mafita domin wato ya dan huce kada ya fushi wani abu kuma ya zai faru wanda ba za a so shi ba in ya so daga baya za ta iya bayyana masa yadda al'amarin yake idan wani yana bukatan haka in ko baya bukata kenan sai ta yi shiru abin ya wuce da haka wannan shari'a ta halatta ta halatta wannan saboda haka wa'annan abubuwan ƙarya ne za ka yi a cikinsu amma tun da akwai maslaha a cikin ƙaryan shari'a ta halatta amma in ba abubuwa guda uku nan ba kada ka yi ƙarya na ka na ji ta tabbata a sunan na abi dawud da tirmidhi hadisi ne hasan manzo kuma ya ce ala ukhbirukum bi afdali min darajati ash-siyami was-salati was-sadaqa qalu bala ya rasulullah qala islahu dhati bayn manzo kuma ya ce bazan ba ku labarin abun da yafi wato azumi da sadaka da sallah daraja ba sadaka na ana nufin zakka suka ce ka gaya mana ya rasula sai ce gyara tsakanin al'umma wato sulhu ya fi sallah lada ya fi zakka lada ya fi ainihin wato azumi lada kala sai ce wa fasadu zatil baini hiya alhaliqa manzo Allah sama ce ai bata tsakanin al'umma shine abun da yake yin aski ta wata ruwa sai ce la ta tahliqu shara ta tahliqu din yace ai bat abun nan gaba tsakanin al'umma wato ita ce wanda take aski addinin mutane ba wata na aski gashi ne. so da haka addinin ku ba zai taba zama daidai ba idan ba ku dunkuje kuka zama 'yan uwa a musulunci ba da haka sai mu gyara halayenmu mu ji tsoron Allah domin mu samu falalan da ake samu a cikin wannan addini na musulunci ta hanyar gyara halayen mu Allah ta'ala ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya wa'annan abubuwa guda uku umurni da sadaka umurni da kyakkyawan aiki da kuma sulhu tsakanin al'umma kuma yin ibtigha mardatillah don neman yardan Allah ubangiji ta'ala ya ce zai bashi wa sawfa nutihi ajran azima zan bashi lada babba saboda wannan kokari da yayi matukar yayi don Allah in mutum yayi tsakaninsa da Allah to ubangiji ta'ala ko zai bashi lada mai yawa wannan sulhu ko yana da muhimmanci domin wani sulhu in ba a shi ba kotu za a tafi ko za a tafi wajen yan sanda to tsaga su kuma shari'a ta su a ba mai gaskiya gaskiya mara gaskiya ba shi gaskiya to shi yasa yin kwamiti na sulhu a cikin al'umma a masallatai a wurare wato santa santa na addini yana da muhimmanci kwarai da gaske yana rage barna yana rage kuma gaba a cikin al'umma musamman abun da ya shafi na zamantakewa kamar sulhu tsakanin ɗa da uba sulhu tsakanin miji da mata sulhu tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ko tsakanin mai gida da yaro wannan dukkaninsa a yi shi a gida ya fi mutunci ba zai bar baya da kura ba amma ana zuwa shari'a fa idan an je an kotu an yi shari'a to za ka samu in an gama wannan shari'an kuma yana da wuya su sake sulhuntawa daga baya ya sa ubangiji ta ce wa sulhu khair sulhu shi yafi alkhairi dukkan wanda ya yi shi don Allah ubangiji ta'ala zai bashi lada mai girma ita ce aljanna Allah ta'ala ya samu daga cikin bayan sa nagari sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu ala nabiyil karim wa ba da salamu alaikum wa rahmatullah mala yace na zo bin liman sallah na farilla ni ya kama ni sai na manta ma ni ban yi kabbaran harawa ba ana tsunkuyawa ana tashi har sai da aka yi sallama gaba daya ka watsa sai na ni ban yi kabbaran harawa ba bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala eh wannan baka da sallah dole ka sake sallah kabbaran harama duk wanda ya bashi ya bar sallah domin manzo su ma ce wata tahrimu hat takbir wato harama da ake sallah da kabbara ake in ka bar kabbara ba yi haraman sallan ba ma kwata kwata duk abin da kai ka motsa jikinka ne amma ba yi haraman sallah ba to da haka a yanzu sai ka sake yin sallan kuma ka rage tunani domin tunanin ya yi yawa kenan inda har san da ka gama sallah ka tuna cewa ba yi kabbaran harama ba na'am wannan yake cewa malam limamin mu mutum dai wanda yake da ilimin fikihu kuma yana da ƙoƙari a karatu sosai amma ko malam yana duba zan bi shi sallah a ba ka bi shi ba domin mai duba Allah ba karɓar sallansa tunda ba a karɓar sallansa kai ma ba za a karɓi taka ba shi a kai maman a ta'ar rafin wasu alawa an shi'in lan tukubar lahu salatu arba'in ne wanda ya je wurin sama kwana arba'in ba za a karɓi sallansa ba ballan tana mai duban so da in dai yana duba to ba zai zama jimamin anguwar ku ba zai zama jimamin masallacin ku ba ku cire shi ku sawa ni iman ko ya tuba ya koma ga Allah ya ci gaba da limanci in yaki to ka kaurace ko ba an kasa cire shi ka kaurace wa masallacin ka je kai sallah a bayan wanda baya duba mala idan mazi ya fito azumi yana karyewa in dai kai ka jawo shi azumin ka zai karye domin maza sun ya ce ya da'u da'amahu wa shahwatahu min ajali azumi rana alkiyama zai ce ya Allah ka bani ceton mai yin azumi saboda ya bar cin abinci da sha'awarsa saboda ubangi ta ya bar cin abinci da sha'awarsa saboda ni fashafi ni fi kama ni cetonsa kaga kenan duk wanda ya fidda mazi da gangan ai bai bar sa ba kaga azumi barin abinci ne da sha'awa kaga mazi ko fidda sha'awa ne in ka fitar da gangan azumin ka ya ɓaci amma in ba kai ka fitar ba kanka an kara ya fita ba kai ka kalla ka jawo ba da gangan ba tunani kai ka jawo da gangan ba ko wasa da al'auranka ba wannan bai zai karya maka azumi ba amma inda gangan ne kam tabbas azumin ka ya karye ya ce malam ina mai matsayin mutumin da ya matsa iska yana son ya fito yana sallah da ƙyar haka ya ƙara salla ya matsayin sallansa idan har matse wanda yake nan ya hana shi nitsuwa a sallah to bai da sallah da take ma kawai ya huta je zaki alwala zai sallansa da ya fi masa don manzo sun ce la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi wal akhbasa to da haka idan khabasi yana tunkudo ka saki tunkudo ka kaga ba zai ce maka nitsuwa sawa'un ba haya ne ko fitsari ko kuma rihi amma in ka matse shi ya koma bai bai cire maka nitsuwa ba a sallanka wannan babu matsala da liman yayi ruku'un kai ka, ko lokacin da ya kamata kai ruku'un kai ka, kuma ka dago kana matse da ita ba ta fita ba har ta koma shikenan sallanka yayi amma har ka fita ka zo ka kama wasu da kyar da kake ruku'u liman din ma har yana kokarin tagowa kana tsoron yin ruku'u kar ta fita kaga wannan babu nitsuwa tare da kai ai Allah ta'ala zai baka uzuri ka saki ta kawai ka huta ka je ka saki alwala in ka samu raka ɗaya ka zo ka yi maka sama ba shikenan ka yi sallan ka kai Ta tace malam ina yawancin lokaci ina tashi na ma sallar magariba da sallar asuba ina jin nishadi idan aka yi sallar asuba raka'a biyu ina ƙara raka'a biyu akai in aka yi sallar magariba raka'a uku ina ƙara biyu akai malam ina yi daidai a ba kan kai daidai ba ai ba a fila bayan sallar asuba komai nishadin da kake ji kuma akwai abin da aka sunanta akwai askar da ake ka kana za ka yi awa ɗaya kana ka, ko fiye da awa ɗaya amma kai na kai sallan asuba ka zo kai nafila wannan bai halatta ba manzo kuma ya hana amma mangariba in kai raka uku zaka iya nafila nafilan ka raka biyu ko hudu ko shida ko nawa ne zaka iya yi wannan kofa a da take daga cikin rawati ma ana son kai nafila raka biyu bayan mangariba wannan gurgurdan nishadin ka amma bayan asuba kan komai nishadin ka ba yadda ba sai dai kai zikiri wannan yana magana mala akan mutane da suke zuwa suke karɓan bashi don saboda noma a wajen waɗansu masu hali zai je karɓi misali naira dubu ashirin in ya girbe buhu zai ba wa mutumin ɗin akan naira dubu hudu hudu buhu hudu akan naira dubu biyar biyar malam ya halatta mutum ya rika yin haka ne eh, ya halatta ai mun sha amsa wannan shine salami kenan wato idan da damunan sai ka ba sai ka sai masara buhu fudurin sa alhalin bai noma ta ba sai ka bashi dubu ashirin din yaje noman sa idan kaka ta yi ya baka masara buhu hudu kuma dole a yi bayanin wani irin masara ce fara ce ko ja in masaran ne in shinkafa ne ma a faɗin ta. sannan kuma wani irin buhu ne babba ne ko tsaka tsaki ko ƙarami sannan kuma yaushe za a baka a sa na baka a sa ajali in an yi haka ya halatta a shirya musulunci idan amfanin gonan sai yayi kyau sai baka a ciki inda ya kyau ba kuma je siyo maka a kasuwa ya zai baka sannan idan lokacin dubu biyar ake siyarwa ya baka dubu biyar in ma dubu a buhu hudun in ma dubu uku ne dai dole ka karfi buhu hudun alhalin dubu biyar biyar ka saya in kuma a lokacin ta kai dubu goma goma ma dole ka buhu hudun za ka karba ba za ka ce ai tafi da kasa dubu biyu biyar ba saboda haka ko te kasa ko te sama dole ka je za ka karbi gwargwadon yadda kuka sharadi na'am wannan take roƙo ne malam ka ja hankalin babanta tana tsammanin kawun baban yana nan anan ya wani mutum ya zo ya neme ta da aure tana son shi mutum yana son ta amma sai baban ya ce ya san mahaifiyarsa yar shi'a ce don haka ba zai aura masa wannan yan shi ba kuma ba sa gari ɗaya da baban ita tana wani gari daban shi yaron yana wani gari daban baya yin shi a malam ka ja hankalin babanta ɗin tana son yaron ko yaron yana son ka to in dai yaron ba ya yin shi'a kuma ba gari ɗaya ma suke ba ba laifi ai a aura masa amma ne an tabbatar ɗin shi'a ne to ni ma bana ba da shawaran ya aura miki shi domin zaki koma yar shi'a kenan so abin da ya kamata shine baban yayi bincike ya tabbatar da me halin wancan don mun karanta azun wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani ba shafan wani don mahaifiyarsa mahaifiyarsa shi a ne in shi ba dan shi'a bane babu wani matsala a ciki laifin mahaifiyarsa ba zai shafe shi ba amma ya tabbata dan a ne to wannan kan yana da hujja don man su ma cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabi duk wanda kuka yi da addinin sa da dabi'un sa yazo ku aura masa in ba ku ba za a samu barna a bayan kasa sadaka tun da dai suna son juna kuma shi ba dan shi an bane ka kara bincike aka in ka tabbatar ka aura masa ka kai tawakkali ga Allah na'am sai masu roƙo addu'a akan rashin lafiya da sauransu a kowa da ta rubuta ta ce nan Allah ka taimake ni da addu'a ina da kishiyoyi guda uku amma ni fa ranar girki na sai duk ranar girki na sai jini ya fito mini ko ba jini al'ada bane kullum haka nake ni to ina addu'a Allah ya baki lafiya kuma ki nemi magani insha Allah zai iya wa ko aljini ne ko wani abu daban so Allah ta'ala ya baki lafiya kuma ana iya magani irin na abubuwan kamar irin masu Islamic medicine din nan insha Allah da su baki za su baki magani kuma zai hana ki je wajen likita ba ma Allah ta'ala ya samu dace Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لنا بهلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين